ita dai wannan tahiyar da muka yi da wannan sallamewa daga sallah menene hakikanin hakikaninsa a mazhabar imamu malik cikin gida qala wa qala malik rahimahullahu la a'rifu fi at-taqabbud bismillahir rahmanir rahim a iya sani na ni dai ban san ana bismillah a tahiya ba يتم تنهض ذكرا فتحية حياتي بسم الله الرحمن الرحيم فتحيات لله الزأس والطم والنظر بابت لله ولكن يبدأ بالتحيات لله هو يسير التحيات لله جرم ما واحتاك بتد الله هذا وكان يستهب da Umar bin al-Khattab Malik rahimahullah yana san tahiyan Umar dan Khattab sai na ga wasu wurare na ce saboda kasancewar Umaru yana karanta ta a kan mimbari inda ba haka take ba da wani masa gyara abinda aka zo aka karanta a kan mimbari ya hau jama'a na ƙasa yana cewa a ce attahiyatu lillahi الأربعان الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله وانا انتهي يا جامع صدع اتسامة دكتا خورا تحيوي شيبي شيبا حقا صدبا اما وانا يا جامع صدع اتسامة هي اتسامة بلدتا في مالكية الظاهر جاني دعنا اتسامة وانا اقوى التهيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ننتهي يا عبد الله كما تقول yana cewa annabi ya koya masa kariya irin yadda yake koya masa furan alkur'ani to amma wannan ka ga ka kwatanta dan umaru da abdullahi dan mas'ud ai bambancin kadari idan abdullahi dan mas'udu malami ne na sahabbai to shi kuma shugaban sahabban ne majalisar umaru ta fi majalisar dan mas'udu to ya karanta a gaban wa'ina sahabbai ba wani mahaluki da ke wannan ba haka take ba mu ga yadda ya koya mana kowa yi to yake to ya yarda da wannan wannan ya zaɓa ke koyarwa kana iya ɗauka in kuma kare shi dai nan ya zaku da shi ya yi duka ainihin mazhabar ta ce kuntu libin kafin tahuru yake nake wa dan kasimu bi ayyihi ma yabda da wanne zai fara bi ka ada bi tasahhud am bi du'a اللهم إني أسألك كذا كذا زي ودع التحيات لله زي في قول مالك سأمره فهمت مالك قال انظر بأيهما يبدأ إذا قعد بالتشهد إن يزون أولين تهيا بالتشهد أم بالدعاء في قول مالك قال بالتشهد قبل الدعاء أنا قال بتهياني كاتم دعائي فإذا قلنا تهيات عمر فقع من إتبا إلا كوي مولد رجال من فنتنا يسامك تسدعك وتشهد عمر إتسع التهيات لله ma'anan shi albaka'u lillahi daga cikin siffofin Allah ba akwai albaka'u ba menene alkadamu ya والبقاء والمخالفة للحوادث وهدانية وغير كذلك الجو بالنفس والهدانية قد يكون كتابنا to a takaice dai siffa ce daga cikin siffofin Allah tunda tahiyya ma'ana fa hayatan Allah Allah ya raya ta, Allah ya wanzar da kai shi ko Allah ba Allah race wanzaje ne wanzuwa ta tabbata ga Allah alƙiyamu ba alƙiyamu ba alƙiyamu bi nasu albaqa'u kenan shi mu namu tun da wannan wurin ana maimaita ta yau da gobe a yi a sake kowa ya taho yana yi yana da bukatan hata ya ta zo kan tafiya a karatu sai a karanta ce ta hiya ce wannan kuma ya iya da dama ba a tsaya an tantance kalmomin ba to dai a tahiyatu lillahi al-baqa wanzuwa ta tabbata ga Allah bai karewa huwal awwal wal akhir yana laysa li akhiriyatihi inqita'u man laysa li awwaliyatihi ibtida'un to wannan duk yayin da ka zo karantun tahiyya sai ka kawo wannan a zuciyarka sai ka halarto da wani kana ce a tahiyya to lillah ka san abin da ka ce Allah ka lillah mu a yau da za a an shiga dan kadan ku hakuri tahiyya to lillah ita yani al mulku lillah wa yuqalu ma akan ce al baqa'u lillah almulku da wa ya ka a kan san fa me ake ce wa sarki nan ta dare ko dan gidan sarki ne kai ko mai zama a fadan sarki ne in ya fito kana tsoro kila ina da alaka da sarki sai da ake masa ran kai dade haya to amma shi wannan albaka lillah shi wancan sarki du'a'i ake masa wannan ko ta riga ta tabbata kawai albaka lillah yuqalu li insanin kenan aw li shakhsin hayakallah ay abaqakallah huwa qila bima'na assalam ma'ana sa kuuta wa qila hiya asma'ullah sunani daga cikin sunayen Allah wa qila alfazu dalatu alal mulki lafuzza masu nuni akan mulki sharhi sunna lil bagawi wasu sai dai hoto kuke ko ai kaga an samu fa'ida at-tahiyyatu lillahi wanda fi sauki ya fi tabin al-baqa'u lillah yanzu aka tabbata da Allah to sai a koma can inda muka taso at-tahiyyatu lillah to az-zakiyatu lillahi fa haɓaka da albarka fanya haɓaka abu ya auke abu yi albarka Allah ne ke sawa azzaka annumu haɓaka abu ya haɓaka ya ƙaru shi ne ainihin abin nan ta tabbata ga Allah masu haɓaka amma shi ma ga azzakiyatu lillah ay salihul a'mal tsarkakan ayyuka masu ƙaruwa ɗaya ana ninka shi goma wani ma ana ninka shi ɗari bakwai wani ana ninka shi dubu salifin amali allati ya kula sahibi haskawa ba masu haɓaka lada ga mai su fil akirata lahira sun tabbata da Allah Allah ne kaɗai ike irin wannan ninki to kaga in ka ce ya lillahi kana maganan ayyuka na alkhairi da na da'a da ne masu wanda ake nunnun kafin sun tabbata ga Allah daga sallar nan naka tana cikin duk abin da ka yi ka fafi ka tashi ka sunkuya ka zauna ka yi wane ne ka girmama Allah ka ce Allahu Akbar ka ce subhanaka ka ce subhana rabbiyal azim anan subhana rabbiyal a duka gaba ki ɗaya sun tabbata Allah ne kaɗai ake wa haka ba a yi wa mahalofi haka kaga sallah ka tauhidi kenan to shi kenan mun samu attahiyatu lillahi الذاتيات لله في كلمة تبدا الطيبات الصلوات لله بركاكا صلوا لي سنتبت الله أما الطيبات لكم شي الطيبات معناه الطيبات من الكلام بركاكا مغنغنو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف so ainihin maganganu kalmomi na sulhi kalmomi na nasiha duka da wata kalma mai sarki ta tabbata ga Allah a fayyibatu معناه الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى dan in ka dubi littafin da sharhu sunna zai baka da bagawi da jiz'o'in da sauransu wakila akan tayyibatu zikrullah kaga wannan aljuz'i ne daga wancan wakila al aqwalu salihah maganganu nagari maganganun da aka nafi Allah da su kaddu'a'i wasana'i wakila al'amalu salihah wa a a'ammu mana ke fi afai ba tu as-salawatu falillah ake as-salawatu ai ar-rahmatu lillah wato ba sai salloli wa'annan guda biyar tun da salloli sun shiga can rahama tun da ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wasu yabo da ake da Allah kan yi wa bayansa dukkan da nake ikon shi ne asalawa bai arrahmatu lillahi alal ibadi ka kaulihi ta'ala ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa qila al adaiyatu lillahi tunda sallah ma'ananta du'a'i ta so daga du'awai sun tabbata ga Allah shi ma dai ka koma tarihin wannan littafin wakila al-ibadatul qawliyyah wal fi'liyyah sun tabbata ga Allah zaka at-tayyibatus salawatu lillahi shikenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah aminci tabbata gare ka wannan tahiyar yake da suna umar ɗan khattab ba sai assalamu alaika assalamu ala nabiyyi ba wancan mai cewa ainihin kafin annabi ya mutu ne ake ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi bayan da annabi ya mutu ba a masa magana da ka sai dai a ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi to ai da shi da umar ya suke umar ne gaba kuma umar din nan bai hau mimbari ya koyar da tahiya ba sai da annabi ya mutu sannan inda ya koyar da tahiya na a gaban dubbannin jama'a ba wanda ke assalamu alaikum ya umar ba a ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu yanzu muna faɗin wannan ne kafin annabi ya mutu da ya mutu mun daina faɗi. Assalamu ala nabi. in ma ka samu wani sahabi ya faɗi in ma hadisin ya inganta to in ka auna ai kaga maganan mutum ɗaya a sahabbai akan kalli amintacce da wanda ifi aminta na ake samun shaf shaf wan amintacce ya faɓa daga wanda aka fi aminta da shi sai sai shaf wacan sai a ɗauki wanda aka fi amincewa da shi maganan ingantacciya ce to amma wanda aka fi aminta da shi ga yadda yi to ta ɗauki wancan da haka umar ya yi na cewa ainihin a gaban sahabai ta Malik ya ɗauki wannan haka assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah akwai na farko wannan yana nan a cikin muwatta da kaza da kaza wancan babu wadau mai dogo sai assalamu alaina wa ana ibadillahi salihin wannan amonki ya tabbatar mana da kuma duk inda wani bawan Allah yake salihi daga kuma zuwa ƙasa ashhadu Allah ilaha illallah wannan kalar hattabu min al mudawwan wannan abu ne kai ba ba shi dai abu na dimo ba ba wani sabon abu amma dai kun da fara karanta shi na qalal hakabu at-tashakkud min al mudawwana bi fihi ziyadatu ba'da ma taqaddama wahdahu la sharika lahu maimakon ashhadu an la ilaha illa allah akwai dadin wahdahu la sharika lahu ala allah zikrat fi ba'd an-nusakh kila aw suqufin aka kaw wasu saqatat ya faɗi min ba'dil anbar al-akhar da dai magana sai ta take kaman a haɗe wa kad jaral mutaakhiruna ala ziyadatiha malaman karshe sun gudana kan ƙara wahdahu la sharika lahu ainin fi musannafatihim al-fiqhiyyati amma nan ya tsaya ashhadu an la ilaha Allah. wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu wannan yana da muwatta haka to nan a ƙara eh eh a ah, barin gani ne ma bari a walwale wannan eh muna anna muhammad abdullahi ne na yace kuma nan haka ya dauke shi a muwatta haka yake a muwatta malik a kitabu salati da al-hakim fil musnad zaka da abubuwa sai dai nan ce abduhu in tun amana ne hidin aka ce riwaya daga annabi amma ma'ana ne duk ne to sai dai kasance masa riwaya ne kun ko ya bace haka